ainihi sojoji 220 ne taron birnin po ya kuduri aniyar karawa a kan sojoji 4,500 ɗin da faransa ta girke a yankin sahel da sunan yaƙi da ta'addanci to amma lura da tsanantar al'amura ya sa shugaba emmanuel macron ƙara yawansu zuwa 600 in ji wata sanarwar da ministan tsaron ƙasar florence parly ta fitar a ranar biyu ga watan nan na Fabrairu. Matakin da wani mashawarci a fadar shugaban ƙasar Nijar Asmanu Muhammadu ya ce ya yi daidai. Yaƙi dama in kana yin shi masoyinka na kama tallahi. Tallahi ne waɗannan mutane su kawo muna don saboda mu samu mu ga ƙarshen wannan yaƙi da ake ciki wanda aka cila samu mu yi ba da samu ba. Saboda haka muna maraba da zuwan waɗannan sojawa da ƙarin da aka yi. sanarwar ta kara da cewa akasarin waɗannan dakaru 600 za a girke su ne a kan iyakokin mali da nishar da burkina faso yayin da wani rukuninsu zai kwatse da dakarun jesen sahel domin gwabza yaƙi da 'yan ta'adda sai dai matakin na zuwa ne a wani lokacin da jami'an fafutuka irin su nasiru saidu na voix de ke nuna shakku game da tasirin sojan ƙasashen waje a yankin na sahel yanda ita ƙasa horon shi ta tana kama muna bai kamata ba a ce ɗumbin hasarorin da muka samu muna samu su su kama muna tsakani da Allah ko ƙasa horon shi ko wace ƙasa ma wadda ka son kama ma ƙasashenmu to ta kama ba da wata manuwa ta ɓoye ba. a ra'ayin annabo sumaila jigo a ƙawancen jam'iyyun hamayya na FRDDR ɗaukar matakan inganta yanayin rayuwa da aiki ita ce hanya mafi a'ala wajen neman mafitar matsalar tsaron da ake fama da ita a yau. Kowa sani sojiran mu ba su tsoro ba su ja baya ko mutane ne masu kuzari in akwai kayan aiki a garin mu mu tsoron su ba. Kenan bai kamata ba a ce wai su suna nan a kawo wani wai soji can daga horon shi ya ce wai shi zai zo ya kawo ma sojiran mu a yaki ta'adda. To sai dai Asumana Muhammadu na cewa matsalar ta fice inda ake zato. Abin nan kura ta kai bango ya yi ƙarhin abin da ake tsammani. saboda haka wannan yaƙi muna fata bayan sojawa waɗanda suka fito da ƙasar faranshi sojoji na ƙasashen afirka ta yamma da kuma afirka gaba ɗaya su kama ɗauki in allah yadda za a samu nasara a cikin wani yaƙi da ake ciki. Sanarwar ma'aikatar tsaron ƙasar ta Faransa ta yi nuni da cewa nan da makonni kaɗan ne ƙarin sojojin za su iso yankin na Sahel domin soma aiki gadan-gadan. dama dai a watan disambar 2019 shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu ya jaddada bukatar samun ƙarin sojan waje a ƙasashen Sahel domin fatattakar ƙungiyoyin ta'addancin da suka addabi wannan yanki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.